العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كام يوم أشرين وتم رجب تجرى النبي صلى الله عليه وسلم دبولين دبي قولوا ثلاثين ترى وما يوم بقي وتم كل ميلادية دبوبي دبوم الشعب فرقش أو أن مسلى شنام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دو من شيء بعد درس تفسيري نماكو ماكو بإذن الله زم تاشي سابو سورة سورة الضحى بسم الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن wannan sura suratul duha ita ce talatin da uku a jerin surorin alkur'ani tana da ayoyi sha ɗaya sannan ta sauka ne a garin makka an saukar da ita ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina sababin saukatta malamai sun kawo riwayoyi da yawa daga cikin riwayoyin da aka kawo akwai riwayar da ke cewa eh, wata rana wani ɗan ƙaramin kare ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibrili ya zo sai bai shiga gidan ba saboda mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare wannan sai ya sa mala'ika jibril sai ya koma shi kuma wai annabi sama bai san da karam ba to wannan ya jawo aka ɗau lokaci ba a so kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba to shine sai kafirai suna cewa inna muhammadan qalahu rabbuhu wa tarakahu ai muhammadu ubangijinsa ya kaurace masa kuma ya kyale shi to shine aka ce wai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura wannan sababi bai inganta ba akwai sababi na biyu da suka kawo wasu malamai suka ambata cewa bayan an saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a kogon hira eh, an saukar masa da ya an saukar masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai aka dau lokaci mala'ika jibril bai zo masa da wahayi ba wannan ya jawo kafarai suka faɗi waccan maganar da aka faɗi a baya cewa inna muhammadan qalahu rabbuhu wa tarakahu ai muhammadu ubangijinsa ya kaurace masa ya kyale shi shine sai aka saukar da wannan sura shi ma wannan bai inganta ba riwaya da ta tabbata tana cin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito ta sannan al-imam muslim ya ruwaito ta riwayar sayyiduna sufiya da ibn sufiyan radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya sai ya zama kwana biyu baya iya tashi ya kiyamul laili a masallaci annabi sama yake zuwa ya sallah to da ya kasance baya zuwa ya sallah kwana biyu bai zuwa ya sallah shikenan sai wannan mata sai wata mata ta zo sai take cewa la'ara illa anna muhammadan qad tarkahu shaytanuhu tace ina ganin dai muhammadu shaydanin sa ya kyale shi yanzu ya daina zuwa wajensa shi yasa ba a jin shi ya miƙe yana kiyamun laili ba a jin karatunsa to shine Allah ta'ala ya saukar masa da mai da martani aka saukar da wannan sura suratul duha kamar yadda za mu ji bayanin da Allah ta'ala zai yi ma wadda aka rabbuka wa makala ita wannan kafiran mata wasu malamai sun ce ita ce ummu jami imra'atu abi lahab ita ce wannan matar da aka saukar da tabbat ya da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata al-hab wa mar'atuhu hammalat al-hatab ita ce hammalat al-hatab ita ce da kwana biyu ta ji annabi sama ba yi da lafiya sai baya iya tashi ya sallar dare sai take cewa ai shedanin muhammadu ya daina zuwan masa to shine Allah ta'ala ya mayar mata da martani cewa Allah subhanahu wata'ala ne yake ka masa wahayi kuma ba wai ubangiji ya kyale shi bane ba da lafiya ne shi yasa aka ji kwana biyu baya tashi karatun sallar dare baya iya tashi sallar dare akwai riwaya ta biyu aka ce kwana biyu baya iya tashi sallar dare saboda bayi da lafiya shi matarsa Khadija radiyallahu anha shi take cewa kwana biya ma'aikin Allah hayyan ba ka iya tashi kai ibada to shine shi ma Allah ta'ala ya saukar da wannan eh, sura maganganun za su iya zama guda biyu amma wadancan ruwayoyin guda biyu ba su inganta ba wannan sura eh, abinda take karantar da mu falalar da Allah ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam baiwa da darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani Allah zai lissafa wasu ni'imomi da baiwoyi da ya annabinsa sallallahu alaihi wasallam a matsayin halittar da Allah ta'ala bai halicci wata halitta kamar ta ba Allah ta'ala ya buɗe wannan sura da wadduha Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da hantsi wannan lokaci na hantsi shine can Allah ta'ala ce wa shamsi wa duhaha hmm? ne dai wannan da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi Allah ya rantse da adduha adduha shine daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali lokacin azaha, shine ake ce masa duha shine wannan lokacin da aka shar'anta aka sunnanta a yi sallah a ciki sallah ta farko da aka sunnanta a yi eh, idan lokacin duha ita ce sallar da ake yi idan mutum ya zauna a masallaci bai fita masallaci ba har rana ta fito to a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya fita masallaci sai ya raka'o'i guda biyu mutum ya zo masallaci da asuba sai ya zauna sai ya ci gaba da bayan an gama sallar asubahi kila sai aka yi karatu ko kuma aka ya zauna ya yi zikiri da ake yi na bayan sallar asubahi to har rana ta fito yana cin masallaci to kai ya fita masallacin sai ya yi raka'o'i guda biyu wannan raka'o'i guda biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi su to za a ba shi kamar dan mutumin da ya umara ne cikakkiyar umara sannan daga cikin sallolin da ake yi idan an shiga lokacin buha akwai salatu buha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta kuma annabi sama ya kasance yana yi daga raka'o'i biyu har zuwa raka'o'i takwas sannan ita an fi son a yi ta ne a gida ba a masallaci ba mutum zai je gidansa sai ya yi a gida saboda duk na filfili an fi son a yi su a gida ba a masallaci ba annabi sama ya ce sallu fi buyutikum wala taj'aluha quburan ku rika sallolin nafila a gidajen ku kakku mai da gidajen ku su zama makabarta makabarta ba a sallah a ciki to an fi son ai sallar nafila a gida to sallar da ake ta duha to an fi son a yi ta a masallaci a gida kai afwan ita ce wannan sallar da ake ta a wannan lokaci shi yasa ake ce mata salatu duha wato sallar hanzi to Allah ta'ala ya rantsuwa da wannan lokaci na duha sai Allah ta'ala ya ce wallaili idza saja wallaili sannan Allah ta'ala ya rantsuwa da dare idza saja idan ya lullube idan aka ce saja shine lullubewa wasu malamai suka ce lullubewarsa da duhu shi yasa suka fassara saja su suka ce azlama in yi duhu ce wanda gashi can a cikin suratu a cikin suratu shamsi Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da dare wallahi idza yaghshaha sannan kuma Allah ta'ala ya ware sura ta musamman wadda ita ce take kafin wannan ita ce suratul layl wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla to nan ma gashi Allah ta'ala ya sake rantsuwa da dare saboda girman dare ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ta'ala ya ce daga cikin ayoyinsa da za a kalla a tabbatar da ɗayan ɗayantakarsa da kuma cancantar abauta masa shi kaɗai uluhiyarsa allai wan nahar akwai dare da yi. akwai dare da وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا درينا إيه دقى شن أبن ذا أكلا أقولي مع الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء da Allah ta'ala zai sanya muku dare tukur a ce bayi ne to wane ne kuke da shi bayan Allah da zai zo muku da yini ku ga haske haka kishi ya haka قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه daga cikin tausayin Allah ja'ala lakum al-laila Allah ya sanya muku dare da da rana وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا dare sai ya zama an lullube sai mutum ya zama eh, abin nan mutum ya zama ya shiga rayu ya zauna ya natsu yi bacci idan bacci zai bacci ba baccin da ya fi daɗi kamar na dare kuma gashi yana da tsawo sannan ya fi daɗi sannan na biyu idan ba baccin mutum zai yi ba ibada ta fi daɗi a lokacin domin lokacin eh, abin nan sakanatil aswat ba saututtukan da za ta dame ka sannan kuma lokacin ya fi nuna ikhlasi domin ba wanda ya ganka kana yi sannan idan karatu za ka yi ya fi daɗi a lokacin hadda ta fi shiga da daddare in karatu ne na fahimta an fi fahimta saboda saututtuka sun yi sauki a lokacin ba hayaniya to kaga dare ashe yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin eh, dare aka sa ka kwanta ka yi bacci in ko ba za ka yi bacci ba to ka a ganka kana yawo har ya zama aka ga mutum yana yawo da daddare babu dalili ba wani dalili mai karfi ba sai ya zama abin zargi to shine nan wallaili idza taja Allah yana rantsuwa da dare idza taja idan daren ya lullube ya lullube da duhun sa ya lullube me ya lullube hasken rana idan dare ya zo sai rana ta tafi ba za a ganta ba sai taurare su zama su kuma sun bayyana a matsayin wakilan rana to shine na Allah ya rantse da shi to me Allah ta'ala ya rantsa a kansa mun samu rantsuwa mun samu alƙasar rantsuwar Allah ya rantsuwa da abubuwa guda biyu ya rantsuwa da abduha wato hantsi sannan kuma ya rantsuwa da daddare da dare shine allai to menene almuqsamu alaihi me dan shi Allah ya rantsa me yasa Allah ya rantse mana me yasa Allah ya rantse me dalilin rantsuwar to shine sai Allah ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ka, qala ma wadda'aka bai kyale ka ba wadda'a ana cewa wada'a ana cewa wadda'a yi masa shadda ka bai kyale ka ba ba ya fita batun ba ne ana mai da martani ga ita waccan mata da ta ce la'ara illa anna muhammadan qattar kahu shaitanuhu ta ce da ta ji kwana biyu ba ta jin karatun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare ke take cewa ai shaidanin muhammadu yanzu ya rabu da shi ya daina zuwa mai ne shi yasa ya daina tashi da daddare yanzu ba a jin shi yana gunagunai ba a jin shi yana gunguni da daddare to shine sai Allah ya karɓi faɗa daga cikin gatan da Allah ta'ala ya ma'annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum idan kullum idan aka soci annabi sama Allah shi yake karɓan faɗa Allah shi yake karɓan faɗan sai ya kare ma sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alam tarau أن الله كفاني شر قريش يسمونني مذمما وأنا محمد yace ba kwa ganin kullum ubangiji na na kare min shirin qurayshawa sai su ce mun muzammam muzammam abin zargi ce cewa ana muhammadun wa qad sammani rabbi muhammadan alhali ni ne shayabu su suna ce mun shakushe annabi sallallahu alaihi kuma Allah madaukakin sarki ya sa masa muhammad shayabu kenan to shi ne annan Allah ta'ala yake cewa ma wadda aka rabbuka ubangijinka ba ya kyale ka bane wa ma qala sannan ba ya kaurace maka bane a rashin lafiya kai shi sa kwana biyu ba ka samun dama kai ibada ibada ta dare shi yasa kwana biyu ba a ji ka ba kana karatun sallar dare amma ba wai shaidani kake da shi ba dama yake zuwan maka annabi sun sama ba abin da ya hada shi da shaidani ba abin da ya hada shi da Allah madaukakin sarki yana sa kariya tsakanin kowane annabinsa da ne. shi yasa kariyar farko da Allah ta'ala ya ma annabi sun salama daga shaidan shine ya fitar da rabon shaidan a zuciyarsa abu na farko ce ne aka masa wannan tiyata aka masa wannan operation aka fasa kirjinsa aka fitar da nasibu shefa aka fitar da rabon sheda tun yana dan yaro a lokacin ana shayar da shi halimatu sa'adiyya tana shayar da shi ya fita da shi da abu yara haka su je ciwo shikenan sai kawai aka ga an zo kawai an kama annabi sallama an kwantar da shi a gaban waɗannan yaran aka tsaga kirjinsa aka fito da zuciyarsa aka fitar da rabon shedan a ciki raban shedan shine tunanin ka saba ma Allah raban shedan ne hasada munafurci duk wani abu da zai zama na damuwa shi yasa ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su masu kyau shi yasa hatta fushi idan annabi sama ya yayi to yana fushi ne don ubangijinsa sabanin mu mafi yawancin hushin mu yana zuwa ne daga shaidan shaidan ne ke samun mai hushi shi ko a nan sama idan ka ga ya hushi to yana hushi ne don ubangijinsa kila an taba Allah ne to a nan sai ka ga hushinsa amma shi idan aka mishi abu a kan kansa sai ka ga ba zai yi hushi ba ba ƙauye ya zo ya shigo cikin garin madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama na tafiya sai ya ja bangon annabi sallallahu alaihi wasallama sannan an ce bangon yana da abin nan kalmasarsa mai kaushi ce ya ce murli min mali lahi la min mali abika ya ce ka ce a bani dukiyar Allah ai ba ta gidan ubanka ba ce annabi sallama ya murmushi ya ce masa ya ce a bashi aka ba wannan ba kauye dukiya kaga da wani kila ko kansila ne mawa ko wani eh, abin nan kaga ranar kila Allah kaɗai san me zai faru da shi to shugaban duniya zababban halittar Allah anan su ce a bashi a wata riwaya aka ce mun su ce to yanzu an baka dukiyar hakkin ka ko dukiyar Allah to ni kuma yanzu da ka ja ni gashi har sai da wannan kalmasa ce min shaida a wuya Ya yace an ce kai mai hakuri ne saboda haka ka yafi annabi sama yayi dariya ce an yafe maka kaga babu hazzu shaytan babu nasibu shaytan a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam babu sannan na biyu raba shaidan da Allah subhanahu wa ta'ala yi da annabi sallallahu alaihi sallama shine hadisin annabi sallallahu da yake cewa kowa na da ƙarini ƙarini wato wanda kake tare da shi dukkaninmu nan kowa yana da ƙarini daga cikin shaidanu sahabbai suka tambayi annabi su suka ce hatta anta har kai ya ma'aikin Allah sai man ce hatta ana illa anna Allah anani alaihi fa aslama har ni nan sai da Allah ya sa ina da ƙari ne amma ƙarinin na Allah ya taimake ni akan sai ya musulunta so daga ƙarinin annabi kullum abin da yake sai dai taimaka masa akan aikin arziki amma da nawa da naka da na kowa to jan ne yake yi ya ziga mu ma'aikata abin da Allah bai su shi yasa sai mun ta neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi to shine wannan so da haka babu alaka tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sheda babu alaka fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا so daga annabi sun yana da kariya daga shedan so daga wannan magana da muguwan matan nan ta yi ta ce ai da ta ji kwana biyu annabi sun baya tashi ya sallah shedanin sa ne daina zuwa mata ya daina zuwa masa shine Allah mai mata da martani ya ce a'a ma wadda aka rabu rabbuka ma kada ka bai kyale ka ba sannan ko ba kaurace maka yayi ba kullum kana tare da ubangijinka kuma ubangijinka yana tare da kai shi Allah ta'ala ya ce وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة كما والله لاهرة خير لك إذا تفعل هيري أجريك من الأولى في يد الدنيا الآخرة لاهرة ما لم يسك شيء أي ما أعد الله لك في الآخرة خير مما في الدنيا أبدا أن لا يتانا دم عن نفسه سمع لاهرة تو يا دنيا al-imam ibn kathir yace lidha kana azhada an-nas fi duniya shi yasa annabi sama fi kowa gudun duniya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta ya kwanta a ƙasa sai ya tashi bacci irin tabarman nan karauni tabarma makaba annabi sallama ya kwanta a ciki ya kwanta a jikin wannan tabarma da ya tashi sai aka ga zanen tabarma duk a kuncinsa sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce ya Rasulullah law ittakhadna laka wisadatan a wata riwaya law ittakhadna laka wad'atan ya ma'aikin Allah da ka bari an yi maka fulu manzo su ne ce mali walid duniya me hada ni da duniya innama ana fi duniya karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha ce ni ba kowa bane a duniyan nan abin da na ɗauki duniyan nan shine matsayina a cikinta bai wuce kamar mutumin da ya zo ya samu matafiyi ne shi ba sai ga wata bishiya ya ɗan gaji sai ce bari ya ɗan kishin gida a nan ya ɗan huta da ya yi yammaci ko shi kenan sai ya tafi shi to matsayin annabi sama kenan a duniya shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya bashi zaɓi annan su sama ko ya zama sarki ko ya zama mai dukiya ko kuma ya zama bawan Allah talaka shi annabi sama ya zaɓi ya zama talaka ya zaɓi ya zama talaka sannan annabi ya rika addu'a yana cewa Allahumma ja'al aisha ali muhammadin kafafa ya Allah ka sanya abincin samun abin da annabi sama zai rika rayuwa da shi a gidansa wanda zai rika kula da iyalansa ya zama kafafan kafaf shine daidai ruwa daidai kurji wataran akwai wataran babu shi yasa gidan annabi sama sai yi watanni biyu ba a ɗora abinci ba sai dai a ci dabinu a sha ruwa saboda annabi sama duniyar nan ba ta da wani matsayi a wajensa shi sa malamai suka ce in kana son ka gane gudun duniya to kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga duniyar neman shi take yi amma shi ba ruwan shi da ita wata rana sayyidina muawiya na abi sufyan Allah anhu ma yana zaune sai aka ga fashe da kuka aka tambaye shi lafiya sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta neme shi amma bai amsa mata ba abubakar duniya ta neme shi amma bai amsa mata ba sagiduna umar duniya ta neme shi bai amsa mata ba ya ce amma nahnu fatamarrarna fiha ya ce amma mu ga yanzu muna tabbaki daidai ne a cikinta to rayuwar manzo Allah ta sama kenan lahira ta fi masa duniya in ka kalli darajojin da Allah ta'ala ya tanadar mu annabi sama a lahira to darajoji ne masu yawa na farko daraja ta farko da Allah ta'ala ya ma annabi sallama a lahira shine huwa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard shine farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito hadisi sahihi annabi ya ce wasallam ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa a nisan zai fara fitowa daga kabari kaga wannan daraja ta farko kenan sannan shi ne annabin da za a je a neme shi ya je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙi Allah domin a yi hisabi wannan babba falala ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi zai fara ceto awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa shine farkon wanda zai fara neman a bashi ceton wasu kansa shiga wuta sun cancanta su shiga wuta amma annabi sama zai roƙan musu Allah ya ce ya Allah a yafe musu a mai da su aljanna Allah kuma nan take zai yafe musu shiga su shiga aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai fara shiga aljanna hadisin bukhari annabi sama ce ati babal jannati fa astaftir fa yuqalu man ant فأقول محمد فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك أنا سمي شيء زنزو قفر الجنة إن شيء أبودي أستفتح إني ما أبودي فيقال شيء ما أران الجنة شيء من أنت وايك أنا سمي شيء بعد أمسى شيء شنين محمد sai su ce dama kai aka ce kan mu buɗe aljannan nan sai ka zo kai ne farkon wanda za ka fara shiga to kaga walal akhiratu khairul laka min al matsayin da Allah ta'ala ya ba annabi sallama da darajojin da ya tanadan masa da kyaututtukan da ya masa a lahira to sun fi duniya daga cikin dai waɗannan falalolin da Allah ya masa ya ba shi alkausar wanda akwai sura nan gaba a nan ba da nesa ba inna a alkausar lallai lalle mun baka ruwan alkausar. alkautar ruwa ne da annabi sama ya siffanta shi da cewa duk wanda ya sha shi to ba shi ba kishi har abada to na annabi sallallahu ne shi abubuwan da malamai suka tattara suke ce musu al nabawiyya ko khasa'isun nabi kamar littafin al-imam suyuti rahmatullahi alaihi da ya rubuta al kubra da kuma al-khasa'isus sugura nasa da abubuwan da Allah ya keɓa annabi sama da su to Allah ta'ala yake faɗa ma sama cewa walal akhiratu khairul laka min al ula wallahi lahira ta kuma ka fiye da duniyar nan to da kame yasa zaka zauna a duniya shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya nemi manzon Allah sallama aka nemi aka baki zabi in ya ga dama ko ya mutu ko kuma ya ci gaba da zama a duniya shi ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce fir a'la fir a'la fir a'la ya zaɓi cewa lahira zai tafi ya je ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da eh, mala'ikun Allah masu daraja ya haɗu da sauran annabawa waɗanda suka gabace shi wannan duk yana nuna mana yadda anisu mai fifita lahira akan duniya kuma mu ma darasi ne a gare mu cewa mu fifita lahira akan duniya kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadhuruna al'akhirah Eh? kuna son yan gaggawa yan duni duniya ta kusa kusa kuna kyale lahira walil akhiratu khayrun wa abqa to sai Allah ta'ala ya ce wala sawfa ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف كما والله cikin abin da Allah ya yi rantsuwa da shi yace wala ya rantsi dan shi wala sawfa yutika rabbuka wallahi ubangijinka zai ta ka. malaman tafsiri da yawa sun fassara itsa'in da Allah zai ba annabi sama shine a shafa'a cetan da Allah zai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nau'ukan ceto sun kai biyar wanda zai yi su tun daga filin tashin alkiyama har bayan kuma an yi hisabi annabi kuma yana da damar ceto cetonsa na ƙarshe shine ya shiga ya ceto mutumin da ya kasance ga baki ɗaya aikin alherin da ya taɓa yi a duniya ƙwara ɗaya ne la ilaha illahu kawai ya taɓa faɗa bayan nan tsiya ta kunshe ta yi a duniya amma la ilaha illallah nan da ya faɗe ta imanan wahtisaban ya faɗe ta ne da imani annabi sallallahu zai ceto shi da izinin Allah ya fitar Allah ya bashi dama ya fitar da shi daga wuta a mai da shi aljanna to shine wala sawfa yu'tika rabbuka wallahi ubangijin ka zai ta baka dama ai za a ce wasal tu'ta roƙa ta abin da kake ka roƙa tu'ta za a baka wala sawfa yu'tika rabbuka wallahi ubangijin ka zai ta baka kyaututtuka da baye-baye fatarba haka yadda haske ka ce Allah na yadda da duka waɗannan kyaututtukan da kama kaga malamai suka ce arriba arriba bil ata'i yaqtadi shukrahu idan mutum ya yarda da kyautar da aka masa to wannan yana hukunta ya gode shi yasa duk waɗannan ni'imomi da falaloli da darajoji da Allah ta'ala ya tattara mu annabi sama tun a duniya zuwa lahira shi yasa annabi sama kana a'badan na yafi kowa ibada yana gode ma ubangijinsa shi ya sa eh, za mu gani a ƙarshe ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith to Allah ta'ala ya ma'anar su ni'imomin da ba su iya kirguwa daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sake ya ma'anar su salama wanda zaben mu mu kasance khairu umma shi kan shi ni'ima ce ga annabi sallama al'umma su ita ce al'umma da tafi kowace al'umma daraja to shine uh, Allah ta'ala ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ubangijinka zai ta baka kyaututtuka kyauta bayan kyauta tun a duniya har zuwa lahira fatarda har sai ka yadda da waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya maka kamar misali ka ce ya Allah aikin cutukan nan sun isa misali Shi shine yadda ai a baka a baka a baka a baka eh, ka san a kai mutum a ba mutum ya rasa ma mai zai faɗi sai ya fashe da kuka eh, ya ba shi kyauta ya ba shi ya ba shi kawai sai ya fashe da kuka hmm. alam ya ji duka ألم يجدك يتيما فآوى cikin dalilan da suke tabbatar da Allah zai ta baka kyauta hayyaye ta ƙara maka ya ta ƙara maka har sai ka yadda alam yajidka yatiman fa'awa ashe ubangijin ka bai same ka a matsayin maraya ba fa'awa shi ya tattaro kai kin tsaka ya maka tarbiyya kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutabi in ji busiri yace kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ai ya ishe ka mu'jiza a ce maka mutumin da ya zama ummiyi ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo ya karantar da ilimi fil jahiliyyati a jahiliya baka iya bai annabi ba da malami ba a san makarantar da mazan sama ya je ba ba san waye malamin shi ba a cikin mutane sannan wata adili fi ne sannan wannan mu'jiza ce Allah ne ya masa ladabi alhali maraya ne shi kaga gashi maraya amma kuma fa'awa sai Allah maɗaukacin sarki ya tattaro shi ya kintsa shi ya zama cikakken mutum annan su sama akwai ban mamaki a cin rayuwarsa Allah ta'ala ya halice shi maraya malamai suna da maganganu guda biyu a game da baban annabi salama babansa abdullahi wasu malamai suka ce tun annabi sama yana ciki ya rasu wasu kuma suka ce sai da aka haifai amma magana fi inganci ita ce tun annabi sama yana da ciki yana ciki babansa ya rasu so annabi sama bai san baban shi ba ana nan bayan an haife shi mahaifiyarsa ta rasu shekarun shi biyu kaga ya zama maraya gaba da baya ke da marayan uba ne dama shine marayan gaske an sha mana tarihin al-yatim malaman shari'a suka ce al-yatimu min al-insi man mata abu wa lam ma yahtalim bi yaron da baban shi ya mutu bai balaga ba to shi ake ce ma maraya to annabi so baban shi tun yana ciki ya rasu sannan sai ya zama yatimul ummi ya rasa uwa kuma shekarun shi biyu kakansa abdul muttalibi ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi shi ma bayan shekarun shi a lokacin annabi sama shekarun shi takwas shi ma sai abdul muttalibi ya rasu kaga maraici babban sabu talib ya ɗauke shi ya ci gaba da kula da shi shi ya ci gaba da kula da rayuwarsa annabi sallama bai rabu da wannan babba nasa abu talib ba Allah bai karɓi abu talib ba sai a lokacin da annabi mai kai shekara hamsin sannan ya rasu to ya rasa baba ya rasa mamansa sannan ya rasa babbansa mai kula da shi kaga maraici kenan saboda haka sai ya kasance eh, shi ne Allah ne yake tuna masa ni'imar da ya masa alam ya ji duke ashe ubangijinka bai same ka yatiman a matsayin maraya ba fa'awa sai ya tattaro ka ya kula da kai abin da ake ce ma iwa'i e e shine a kintsa waje a tattaro shi yasa ake ce ma wajen kwanciya ai ma'awa so da ainihin yake tattara ka duk idan ka gama abin da kake ka dawo to za ka je ka kwanta a ka ne to wajen kwanciya ka shine ake ce mishi ma'awa to ne nan Allah ta'ala ya ce ba mu same ka ashe ubangijinka bai same ka maraya ba fa'awa sai ya tattara ka ya kintsa ka ya maka tarbiyya ya maka tarbiyya ya taso da kai ka taso a matsayin kafi kowa tarbiyya a hadisi isnadin sai yana da rauni aka ce manzo ya ce al'addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na shine min tarbiyya kuma ya inganta tarbiyyar tawa to ka gani ima a duniya kenan Allah ya halicce shi a matsayin maraya mecece hikimar da ta sa Allah ta'ala ya sanya annabi sama ya zama maraya saboda kada wani ya zama yana da hakki akan annabi sallama domin ai uba na da hakki akan ɗansa uwa tana da hakki akan ɗanta to ɗaya daga cikin malamai yake cewa Allah ta'ala ya sanya annabi sallama ya kasance maraya li'alla ya kuna alayhi haƙƙun li ahadi kai ya zama akwai haƙƙin wani akan annabi salama sannan abun abun abu wani a gefe guda kuma Allah ta'ala sai sa ƴaƴansa duk suka rasu duk ƴaƴansa sai suka rasu yassa wadda ya bari a duniya kwara ɗaya ce ita ce na na Fatima radiyallahu anha amma dai ƴaƴan annabi sun riga shi rasuwa mazan tun suna ƙanana suka rasu yayan manzala ta sama guda uku maza dukkanin su suna yara suke rasuwa ɗansa alƙasim shine babban ɗansa bakruhu kenan wato ɗansa babba kenan shi yasa ake ce masa abul qasim yana dan ƙarami ya rasu an ce malaman sira suka ce zakara ne ya cike shi a ido bayan ya fara tasa a matsayin ɗan yaro haka wanda aka yaye sai zakara ya cike shi a idansa sai ya rasu sannan ɗansa na biyu a maza abdullahi shi ma yana ɗan ƙarami ya rasu sannan ɗansa namiji na ƙarshe shine ibrahim wanda aka haife shi gab eh, bayan annabi sama ya koma ma madina da daɗewa eh, aka aka aka ba shi kyautar baiwa da ake ce mata mariya mariyatul kibtiyya annabi sama ya rubuta ma babanta wasiƙa shine sarkin masar muqawqisu misra annabi sama yana gayyata shi zai musulunci ya ce to shi ne ba zai musulunta ba ba babanta ba kai mai gidanta eh, ya ce shi ba zai musulunta ba amma dai shi ba zai yaƙi annabi sallama ba saboda ma ya nuna zaman lafiya da ma'aiki sallallahu alaihi sallama ne sai ya ba manzo sama kyautarta a matsayin baiwa ya haɗa masa da abin ababa da abin hawa da kayan sawa annabi sama kuma ya ansa shi nan, so da sai manzo sama ya sadaka da ita shi ne ta haifa masa ɗansa Ibrahim wanda ake ce masa Ibrahimul Mu'azzam shi ma ya rasu yana ɗan ƙarami jariri ma to kaga a sama maraya ne sannan kuma sai ya kasance ‘ya'yansa sai suka zama suma ma ba su zama saboda duk Allah ya nuna ma a sama wannan rayuwar da ya zo yi duniya ba rayuwa ba ce mai daɗi almalu wal banu na zinatul hayati duniya da dukiya da ‘ya'ya su ne kawar duniya to da Allah ya amshe ma annabi Salama ba dukiya a hannun annabi sannan ƴaƴansa duk sun rasu sannan shi ma ya taso a matsayin maraya to shine na Allah yake tuna masa ni'imarsa wa wajadaka dallan wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka dallan sannan Allah ta'ala ya sanya ya same ka dallan ba akan shari'a kake ba fahada sai ya shiryatar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ai annabi sallallahu lokacin da ya taso ba akan wata shari'a ake ba babu wani annabi tsakanin annabi annabin da aka aiko ma larabawa larabawa suna bin addinin annabi ibrahim ne da yawansu kafin shirka ta shigo cikinsu suna bin tauhidi ne na annabi ibrahim kasancewa annabi ibrahim alaihissalam ya zo garin makka ya gina ka'aba ko ya jaddada ya sabunta gina ta to sai ya kasance eh, larabawa sai suna bin addininsa na tauhidi addinin musulunci kenan to wasu daga cikinsu sai suka shiga kiristanci aka samu su daga cikin suka shiga kiristanci musamman irin gasati na eh, suka shiga kiristanci suka zama kiristoci sannan wasu daga cikinsu ko mafi yawancinsu sai aka yi rashin sa'a abin nan amru bin al-khuzai jaddu qaba'il al-khuza'a khuza'a ya kawo musu bautar gumaka to sai suka kasance mushrikai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bai taɓa bauta ma ba irin duk abubuwan da ake na jahiliya Allah sai da ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare su ba a yin kiɗa manzon sama ya zo wajen ba a yin kiɗa manzon sama ya je wajen irin bukukuwa da ake yi na yanke-yanke da ake ma gumaka annabi sama bai taɓa halarta ba amma duk abin da ya kasance na alkhairi in za a yi to manzon sama yana shiga cikin al'ummarsa a yi da shi shi yasa ai lokacin da za a gina ka'aba bayan ka'aba ta rushe sai suka sake gina ta da aka zo za a gina ta to kowace kabila tana son a ce ita ce ta sa harsashin ka'aba sai aka yi ta rigima aka yi ta musu shi kenan sai aka ce tunziya za a yi sai aka ce a tsaya sai aka ce duk mutumin da ya bullo yanzu ta hanyar nan to shi za a sa shi ya ɗora sashin ka'aba kawai sai ga Allah ta'ala ya tuho annabi salama na zo sai ka ce ai ga al'amin nan ma ga amintaccen mu nan wanda muke bashi ajiyar dukiyar mu kawai shi zai zo yi to ne sai manzo sama shi kuma saboda iya hada kan jama'a sai ya ce to yanzu abin da za a yi kowace kabila ta zo ta a ɗauko dutsen ka'ab dutsen alhajjul aswad dutsen Alhaji aswad a sami kyalle kato to sai a dora shi a kai sai zama kowace kabila ta rike wani bangare daga ciki wakilin ta zo ya kaga ba wanda za ta ce ita kadai ta yi so da haka da haka aka dauko sai aka aza eh, abin nan dutsen Alhaji aswad wato bakin dutse aka gina to annabi sallama baya bin abubuwan da suke aikatawa mara kyau amma duk wani abu nasu mai kyau to manzo sama da shi ake da shi ake wasu malaman tafsiri sun fassara waje da kazalan fahada suka ce wata rana annabi sama ne yana tafiya a cikin garin makka sai ya bata sai Allah ya nuna mishi hanya shine waje da kazalan fahada amma dai waccan fassarar ta fi cewa annabi sama bai kan wata shari'a sai Allah ta'ala ya zo ya sa shi akan shari'a ya ba shi hukunce hukunci shi a yi annabi salma da aka ce ya tahannas yana zuwa kogon hira ah, an samu az-zuhri rahmatullahi alaihi wasu kuma sun ce ugwa ibn zubair sun fassara cewa ya tahannaf ya ta'abbad ai bauta yake to amma bauta wace irin bauta shi yasa wasu suka ce a'a ya tafakkaru fi khalqillah A annabi sama yana zuwa kogon hira sai ta tunane tunane a game da halittar Allah sannan wai ta'ammalu fi ahwali qaumi sannan yana kallon halin da al'umma suke ciki yanzu wannan halin haka ya kama haka mutane za su ci gaba da zama a cikin mara kyau mutum ya zo ya sassaka gunki ya zo yana mishi sujada hmm? mutum da kanshi zai je ya sassako icce ya zo ya sassaka shi sannan kuma ya zo yana gaishe shi in yana da bukata ya ce gunkin ya biya mishi bukatarsa yanzu wannan shaye-shayen giyar da ake yi haka za a ci gaba da yi yanzu wannan turbuɗa matan da ake in an haifan ma mutum ya mace sai ta fara tasawa ya je turbuɗe ta abinda za a ci gaba da yi kenan wasu malamai suka ce abinda annabi sama yake kenan a kogon hira amma ba wata bauta yake ba domin a lokacin ai ba wata bautar da Allah ta'ala ya dora shi a kanta to shine waje na kabalan fahada muka same ka akan ba ka kan wata shirya sai muka shiryatar da wasu kuma malaman tafsiri suka ce ballan nan shine damuwa damuwa da abu daga cikin ma'anonin abbalal akwai ashauku ka zama kana begen wani abu suka kafa hujja da faɗin ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam da suka ce ma babansa innaka kalafi balalikal qadim ce kai dai babu har yanzu wannan begen wannan yusuf din tun yusuf din nan an ma cinye shi kai da an yi magana sai ka kawo magana yusuf yusuf din nan innaka lafi dalalikal qadim lallai kana cikin har yanzu akan wannan begen naka ba za ka bari ba قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين كي دي بابا هيا ذكنا نن كاقل فرنكا أجمد ون يوسف يوسف إن تنتن ما أنجم مغانا شي to sai suka fassara dalan nan da waccan abbalalu din innaka lafi dalalikal qadim to amma dai waccan fassara ita ce tafi wa wajadaka dalan fahada malamai suka ce ai wa wajadaka ala ghairi dinin fahadaka ila dinil islam Allah ta'ala ya same ka ba kan wani addini kake ba sai ya dora ka akan addinin musulunci wannan ita ce fassara da tafi kun ga wannan ni'ima ce ita babba shi yasa malamai suka ce babu ni'imar da Allah ta'ala zai maka kamar ni'imar musulunci ka zama musulmi sannan kuma bayan ya sa ka ka zama musulmin ya sa ka ka zama masaninsa man lillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke san shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ألا ناباد فكه فهمتر الدين قوان دي يكيسو دون دا ألا يباشي فهمتر الدين وحقيقة ألا تعالى يباشي الخير وان دي يكي جرمة kuma mai yawa to kaga shine wannan shirka wannan ba karamar ni'ima bace to sai Allah ta'ala kuma ya ce ووجدك عائلا فأغنى cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya ma'anar sama ni'ima ta uku wa waje da ka'ilan sannan Allah ya same ka a matsayin talaka ba ka da komai fa'agna shi ya wadatar da kai al'agna malaman tasiri suka ce nan agna ai razaka ka gina nas Allah ta'ala ya azurta annabi sama da wadatar zuciya eh, annabi sama ya ce laisal gina min kasratil ardi walakin al gina ginan nafsi ba wai wadata ba ce a ce kana takacen duniya da yawa kai ka mallaki gida kaza kai ka mallaki gida kaza kai ka mallaki motoci kaza a'a walakin al gina ginan nafsi wadata ita ce wadatar zuci in Allah ya baka wadatar zuci shike lafazin a'il shine al-faqir mai hikima yana cewa wa ma yadril faqiru mata ginahu wa ma yadril ghaniyyu mata ya'ilu ala ya'ilu wa in khiftum ailata aila alfaqa talauci mun gane talauci so da ka Allah ta'ala ya same ka ba ka da shi sai ya azurta ka da wadatar zuci wadatar zuci manzo Allah ta sama sai ya zama yanzu zai samu kuma yanzu zai bada har ƙarshen wadata kenan domin ai duk mawawaci talaka ne duk mutumin da aka jarrabe shi da ruwa to sai ka ga fi kowa talauci a duniya ko ya mawawaci ya fi kowa talauci mawadaci kuma ya fi kowa mutumin da wanda ya fi kowa kyauta shi kuma ya fi kowa wadata iman to Allah ta'ala ya ce wa waje da ka ailan fa'agna kuma Allah ya same ka a matsayin marashi shi yasa ka mai wadata zuciya fa ammal yatima fa ammal yatima fala taqhar fa ammal yatima amma ka ga maraya fala taqhar so da ka kakka tankwara shi karka matsa masa karka cutar da shi shine qaharu din Karka matsa masa karka cutar da shi kai ma Allah ta'ala ya same ka maraya fa'awa su da ka maraya kakka matsa masa ka kula da maraya maraya yana da haƙoƙi an faɗa mana wasu daga ciki a baya فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة sannan kuma Allah ya zargi mutanen da ba kalla ولا ولا تحضون على طعام المسكين ko sannan wa takuluna turasa aklan lamma Mun zargi masu cinye dukiyar maraya Allah ta'ala ce fala ta kakka matsa masa nan kakka matsa masa ba ana nufin kakka masa ladabi bane na na ya kamar mai da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin al-Adab al-Mufrad da isnadi sahihi tace ce kun ta ce tace kuntu adribu yatima hatta yanbasita idan maraya yayi laifi da ya kamata a duke shi to ina zane shi har sai ya sauka har sai ya fada a ƙasa hatta yanbasit wasu kuma suka ce hatta yanbasita ai har sai ya bi ya zama mutumin kirki so ka ba an ce in kana da maraya ba za ka duke shi bane kamar yadda wasu ke gani a'a in ya cancanta abin da za a masa na bulala a masa bulala amma yadda wasu ke cutar da shi to shine nan Allah ta'ala ce fala taqha ka a masa qaharu ka a karya shi ka a tankwara shi da tsiya da ya dan yi wani abu shikenan tunda ba baban shi bane shi kai shikenan sai ka cutar da shi shi yasa malaman tafsiri suka ce kullahu ka abin rahim maraya ka zama masa kaman baban shi mai tausaya masa to ne wannan wa amma sha'ila wa amma sha'ila sannan wanda ya zo yana roƙo yi da shi fala tanhar kakka daka masa tsawa fassara farko ce fassara ta biyu wa amma sha'ila amma kaga mai tambayar addini fala tanhar kakka daka masa tsawa duka su malaman tafsiri sun yi waɗannan as-sa'il mai roƙo mai cewa a bashi saboda ba shi da shi roƙo a musulunci ba kyau haramun ne roƙo sai ga mutum uku ya halatta su shi roƙo mutumin da talauci ya kama shi har aka samu mutum uku daga cikin al'ummarsa ko mutum biyu a cikin mutanensa suka ce ta. wani ya shiga wani yanayi kila ma'aikacin gwamnati ne sai aka masa ritaya dole ko kuma kila ɗan kasuwa ne sai jalin shi ya kalli da sauran dai dalilai da suke jawo mutum da yana da shi ya zama bai da shi to ya alasa wannan ya bara har ya fita daga wannan kangin da yake ciki na talauci sannan na biyu shine mutumin da ja'ifa ta fada masa musiba ta afka masa kamar misali wal iyazu billah a ce gobara ta kama masa ta kona mashi shago ko kuma ta kona mai gidan shi ko ba yi da wata hanyar da zai samu abin da zai mai da wannan to shi ma ya halasta ya bara ya roƙo har a ba shi har ya fita daga wannan damuwar da yake ciki na uku mutumin da ya hamala hamala ita ce mutum ya je kotu gaban alƙali ya tarar da wani mutumi za a ce masa mutunci saboda ana bin shi bashi sai ce to ya dawo da bashin shi zai biya ya zo ya fara biyan bashin sai ya gaza to ya halatta ya bara har ya gama biyan wannan bashin da ya dawo da shi kansa bashin wani ne saboda tausayi ka a ci mutuncin wancan sai ce ya dawo da bashin kansa shi ko bashi dama ka'ida an kana bin mutum bashi ka kai shi kotu to ɗiban masa lokaci za a yi ai ba cewa za a yi dole ya kama ka kudin ka yanzu yanzu nan ba ai ba sai da kanshi zai iya kama ka ba ko sai da ɗan shi dole za a sa lokaci ne duk wata ko duk sati ya kawo kaza to ya dawo da bashin kansa ya fara biya ce kuma ya gaza to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta ya bara bacin waɗannan baya halitta wani yanzu kawai ya mai da bara ta zama masa sana'arsa kamar yadda yanzu wasu mugayen malamai suke goyon bayan wannan da zarar an yi magana kan bara sai su fito suna ihu suna cewa ai qur'ani ma ake son a hana karantawa babu alaka tsakanin koyon karatun alqur'ani da bara tarihi ya karyata wannan tunanin sannan waki irin rayuwa yau yau din na akwai ɗalibin mu da ya haddace qur'ani bai fi shekara sha wani abu ba yau ya karanta karatun shi na ƙarshe a makarantar da yake koyon hadda yana yin karatu a wajen ma'anan masallacin san makarantar da yake hadda yau yayi yau ya gama haddasa da wuce shekara goma sha hudu in ya yi yawa shekarun shi kai shekara sha biyar shekarun shi kai shekara sha biyar da baban shi da mamarsa suna nan a gari su suka kula da shi da malamansa har Allah ta'ala ya kawo shi wannan matsayin ba a fi shekara guda ba ina jin an gayyace ni wani yaro shi ma a cikin gari nan ya haddace alkur'ani shekarun shi goma sha uku ajibi yake na sakandare kuma na boko ya haddace alkur'ani shekarun shi sha uku bai taɓa bara ba su ko yanzu waɗanda suke baran nan duk gasu nan karewa suke yi da wayoyin duk wayoyin suke ɗani kashi kashi casa'in da biyar cikin almajirai da suke bara a wayido wayido da sun samu kuɗi tunanin su sai waya wayan nan ba abin da zaka ji sai kiɗe kiɗe da wake wake wallahi ko karatun warshin gargajiyan nan ba zaka ji a cikin karatun su ba a cikin wayar su ba to menene wannan kaga waƙiri abin da ke faruwa na ƙaryata maganar miyagun malaman da suke cewa sai an yi bara za a iya karatun qur'ani kuma mu mun gode ma Allah ga muna muna karatun qur'ani ba mu taɓa bara qur'ani ku za mu karanta maka shi da kira'o'i duka shukuran la fakhara ko mu taɓa bara ba mu taɓa zuwa almajiranci ba so da ka bara haramun ne a musulunci sai idan da dalili irin waɗannan dalilan amma ba a zo a alakanta karatun Alƙur'ani da bara ba ba su da alaƙa wanda rayuwar da ake sawo yara ta ƙazanta rayuwar walakanci rayuwar rashin tarbiyya na ta uba ku wannan labarin na je tashan mota a gidan mai kai wani wani wani wani wani almajiri ya zo yana yana yana bara wani inyamuri yana gefe yana cewa yana cewa hey, eh, very sweet ce ya ce ad ad ad ya ɗauko naira biyar ya bashi wai waran da yake daɗi wai waran na da daɗi inyamuri ar ne duk wannan abubuwan na zubar da mutunci da ake ma musulunci ba yi da ba ba abu bane mai kyau ya kamata mutanen da suke ziga waɗannan abubuwan wallahi lokaci ya musu ji tsoron Allah su daina barin su daina waɗannan abubuwan kuma ƴaƴansu ba su sa ba su sa ƴaƴansu su to asail nan me bara wanda ya cancanta ya bara to Allah madauki sai ce ka adaka mai tsawa fassara ta biyu ita ce wa amma sa'ila fala tanhar mai tambayar addini karka daka masa tsawa mutum ya zo zai tambayi abin da yake na addini karka daka mashi tsawa ka kyale shi in tambayar da ya ma ba ta daidai da abin da ake yi ba to a dora shi akan hanya in akwai mutumin da zai zo ya tambaya batsa to sai a yi masa a masa gyara a yi masa gyara a ce ba haka ake tambayar ba ai da ka takaya ba a san irin waɗannan lafuzan ana bayyana su haka sai a gyara masa amma ka a daka mishi tsawa in yi tambaya wani zubin malamai da ake ma tambayoyi za ka ga mai tambayar wallahi wani tsakanin shi da Allah ya zo yake tambaya shi ko malamin sai ga ah, ya za a ce kai ka zo kana wannan tambayar ko ka ce ma ai tambaya ce ta izgili shi kuma da a ce Allah zai maka kashe kashafi a yaye maka zuciyarsa ka ga yadda zuciyar shi take wallahi sai kai mamaki tsakanin shi da Allah yake tambayan nan to kaga akwai irin wannan wani cikin yan uwa yake ban labari yace ba a dade ba wata ɗalibarsa ta shigo islamiyarsa sabuwar ɗaliba ce ta zo take tambayarsa take ce mishi ana ta ce wani mai wankan janaba ‘ya'yanta bakwai tana tambaya mai wankan janaba ‘ya'yanta bakwai kuma a nan garin sai yana mamaki na ce aka kai mamaki ayi mutane sun yi nisa da addini sun yi nisa da addini to shi sa za ka ga in waɗannan abubuwan suna faruwa suna maimaituwa ba abun mamaki a ciki to shi ne wa amma sa'ila falatan har وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث أما جمد نعمة أبنجج فحدث كباد الأبان إن الله يمك نعمة أجنت قد كزم كذا كشك بوجة باجي التحدث بنعمة الله شكور كفت نعمة الله يمك قودي مع الله قد كزم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا كك زمان متم ميراج إذا الشر يسامي قسي قتيا داوا أما أن الهير يسامي قسي أي غوم نان نعم كاسواني كي كل نان كاسابا كي كاتريبا ميوا بابا أولا زيجي سيقي مقص سيدي كي تقيوا بانتي kana ajewa amma ranar da wata ja'ifa kwara ɗaya ta same ka to wani sai je ya kai gidan rediyo <laughs> ko wani ya ce wani ya ce da wuya ka ji mutum ya zo ya ce maka yanzu ya ce maka ya ce alaga ta malam a taya mu addu'a ko a taya mu godiyar Allah yau riba kaza na sama amma da kaji a taya mu addu'a dai abubuwa sun tsaya cak Hmm. ko ba haka ake yi ba eh, ka ji an an ce a yi addu'a to damuwa ake ciki amma idan ana cikin wadata to baje-baje shi kenan sai a yi gum da baki to kar kan mutum ya zama haka faɗin nemar da Allah ta'ala ya maka godiyar Allah ce ka zama mai cewa alhamdulillah alhamdulillah ka zama kana gode ma Allah to wannan shine karshen wannan sura mai albarka eh, sura mai ayoyi guda sha ɗaya kamar yadda muka faɗi Allah ta'ala ya saukar da ita domin ya bayani a game da ni'imomin da ya annabin sa sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da Allah ta'ala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomi ne gare mu mu al'ummar sa wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa la sawfa tus'al Allah shi taimake mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh